Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar asabar uku ga watan satumba na shekarar da ashirin biyu. ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel faɗan makamashi tsakanin rasha da ƙasashen yamma kan yakin ukraine ya sake kunno kai a ranar juma'a inda moscow ta jinkirta buɗe babban bututun iskar gas zuwa jamus da sauran ƙasashen ji sabin inda su kuma suka tsayar da farashin man da rasha ke sayar musu katafaren kamfanin makamashi na kasar rasha gazprom ya ce ba zai iya bude iskar gas ɗin ta rinka zuwa jamus ba sa'o'i kaɗan kafin a sake bude bututun da rasha ta ɗora alhakin lalacewarsa kan matsalar fasaha matakin da zai ƙara dagula matsalar makamashi a turai kakakin hukumar tarayyar turai eric mama ya faɗa a shafinsa na twitter ranar juma'a cewa gazprom ya yi amfani da ƙarya da yaudara wajen rufe bututun Moscow ta ɗora alhakin takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata bayan da ta mamaye Ukraine wanda hakan ya kawo cikas wajen kula da bututun iskar gas ɗin a cewarta. Tarayyar Turai na zargin Rasha da yin amfani da ƙarfinta na samar da iskar gas wajen mayar da martani ga takunkuman da ƙasashen Turan suka ƙaƙaba mata. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA e ya faɗi jiya Juma'a cewa shi da tawagarsa sun ga duk abin da suka nemi gani a tashar makamashin nukiliya ta zaporozhia da ke ƙasar ukraine ya ce ba su yi mamakin komai ba kuma zai fitar da rahoto a farkon mako mai zuwa kan sakamakon binciken nasa rafael mariano grossi ya faɗa manema labarai a filin jirgin sama na vienna bayan saukarsa damuwarsa ita ce abubuwan da ake bukata masu muhimmanci kamar samar da wutar lantarki da kuma ma'aikata ya ce yana da matukan muhimmanci ga hukumar IAEA e ta kasance a tashar. Tawagar ƙwararru goma sha uku ne ke tare da Grossi kuma ya ce sun bar mutane shida daga cikinsa a Zaporozhia. Daga cikin shidan, biyu za su kasance har sai an kawo ƙarshen tashin hankalin, wanda ya ce hakan zai kaga garumin sauyi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. fadar white house ta yi allah wadai da sake barkewar rikici a kasar eritrea a makon da ya gabata wanda ke yin barazana ga rura wutar yunwa da taɓarɓarewar yankin zirin ƙuryar afirka bayan rugujewar jijin ya tsagaita wuta na watanni biyar a yankin tigire na arewacin habasha sakatariya labaran fadar white house karin jim pierre ta shaidawa manema labarai jiya juma'a cewa suna allah wadai da sake bullar rikici a kasar eritrea da ci gaba da kai hare-hare a wajen yankin tigray da kuma hare-haren da gwamnatin habasha ke kaiwa ta buƙaci ɓangarorin da su tsagaita wuta babu hanyar soji da za ta magance rikicin a cewarta gwamnatin tarayya ta firaminista abi ahmad da kuma jam'iyyar tigray people's liberation front tplf sun zargi juna da hannu a rikicin na baya-bayan nan ƙungiyar tplf ƙungiya ce ta siyasa mai ɗauke da makamai wata ta jagoranci kasar a matsayin wani bangare na kawancen da ke mulki sama da shekaru ashirin amma a yanzu addis ababa ta sanya ta a matsayin kungiyar ta'addanci gwamnatin biden ta sanar da sayarwa taiwan makamai na sama da dala biliyan daya a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin amurka da china ke ƙara ruruwa kan matsayin tsibirin wannan ciniki hada da dala miliyan 355 na makami mai linzami daga sama zuwa teku da ake kira harpoon da dala miliyan 85 na wani makami mai linzami na zamani. Kashi mafi girma a cinikin shine na dabaru na dala miliyan 155 don shirin sa ido da leƙen asiri na Taiwan. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dai. barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamba an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lafiya lau ai ba mu gana yau ba ba gani ga ka. <laughs> Ah, na tambaya ya tsohuwa ki. <laughs> Gani ga ka. karan farko a cikin studio tun hmm. sama da shekaru biyu baba. Gaskiya wallahi. Inda rai da rabo. Haka ne. Na ji daɗin ganin ka baba. Ni ma na ji daɗi <laughs> a Barka da sake saduwa. Barka ka ne. Allah ya taimaka mana mu ga bayan waɗannan bala'o'i da za a ci gaba da da zumunci da aiki tare. Amin sun Ido na ganin ido. Hmm, gaskiya, wallahi yau yi daɗi. Ido na ganin ido. Kai, eh, Allah ne mana lafiya da yawancin rai. Amin, amin, amin, amin. Hmm. To, baba kamar yadda muka saba, za mu fara da waɗannan auraraki da ake shirin yi za mu faro da wannan aure na 'yarmu amra wato ɗiyar abokin aikinmu yusuf mamman a jamhuriyar niger wadda za a ɗaura ma aure ranar tara wato juma'an nan kenan juma'a mai zuwa ba eh, ga watan nan na satumba za kuma a yi auren ne a madina ta uku kusa da fada lubat allah ya sa lubat ne lubat haka ne na yi shi ma faɗa <laughs> ta fada lubat kamar yadda muka faɗa ranar juma'a da karfe hudu da rabi na la'asar to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan shi kuma bikin sallama amarya ne da za a yi na ita 'yar marigayi Mr. Yusuf Umaru da mamata Mrs. Dinatu Umaru za a yi wato bikin sallama 'yarsa da za ta yi aure Zainab Asabe Umaru za a yi bikin ne shi ma ranar juma'a nan a babban ɗakin taro na shelkwatar ekuwa da ke lamba biyu beach road jos da karfe uku na rana za a yi wannan bikin sallaman ranar juma'a kana kuma ta nan amurka za a yi auren baba a ah, lallai eh <laughs> za a yi auren ne ranar talatin ga wannan wata to baba mu ma wannan karan mu ma ashe eh, kwarai an biyo mu da shi kan ba za mu lokaci ba za mu kasa mm. ido mu ji ina ne ake wannan amon bikin mm, kwarai <laughs> mu ma mu bi gara mu ma mu bi to Allah sa an ya dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Umar Bambara na daurin auren Zaliya Bambara da angonta Shaibu Abdullahi Samandugu wanda za a daura a unguwar ta Kanslai a bayan latabiya Koshi Cluster of Schools da ke nan a Accra a gobe Lahadi idan misalin karfe goma na safe idan Allah ya kai mu gobe kenan. Bayan haka akwai kuma liyafa da karfe ɗaya da za a yi na rana a wannan wurin to Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sa'idu Kucho shugaban matasan jihar Ashanti kuma ciyaman na kungiyar su Dubaba ta Fulani a kasar Ghana na rasuwar 'yar uwansa Hajiya Mami kucu mata Alhaji Ali Madugu da aka fi sani da Ali Oga. Sai Sa'idu kucu ya ce yana mika gaisuwar bangajiya da godiya zuwa ga mutanen Kumasi da suka dafa musu baya a lokacin wannan rashi. Ya ce yana mika godiya ta musamman zuwa ga VOA Hausa. To Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta ya ji gabata baki ɗaya. sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga gwamnan jihar gombe da shugaban karamin hukumar funakayi da sarkin bajoga da alhaji ɗan ƙasa ashaka da daukacin al'ummar gombe bisa rasuwan sarkin funakayi alhaji muhazu muhammad kwairanga na uku sakon ta'aziyya daga masarautar wakilin sangaru funakayi bajoga a jihar gombe to allah ya ji kansu baki ɗaya ya garfata musu to amin suma amin sai kuma mun nufi zangon sada zumunci ba baba cikin waɗannan wasiku da muke samu ta hanyar imel Bari mu fara da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Kasim Kiringim na Arewa mai sauraron filin a bari ya huce a jamhuriyar Nijar. Wanda ya ce salam filin a bari ya huce ina so a miƙa min gaisuwar sada zumunci zuwa ga M Salisu Hammani Murmurtuwa da aji Muhammadu Kiringim Arewa ko aji ne yake so ya ce ko alhaji ne dai aji da ya faɗa a cikin wannan takarda. da Ibrahim Muhammad Karasuwa sai babansa Malam Kasim a garin Kiringim Arewa da Aisha Mata Useni Dangote Karasuwa sai Dauda Hudu mai kifin guru da Ibrahim Yakubu Kiringim da Lawal bin Hambali MK a Sokoto da magajin soja Kiringim Niger da Abari Abdullahi Kiringim. da Malam Garba Kiringim a ƙarshe yana gaida dukan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka baki ɗaya da fatan sun tashi lafiya. Sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Alhaji Umar mai cewa yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da farko ya fara da baba Yakubu Makeri da kuma mai karatu mun gode. Sai kuma shugaba Sani Be Zabudum. da alhaji ado yaro gashuwa da Muhammad Bakare Gasma da Adam A. Adam Gashuwa sai Sale Isa Birnin Kudu da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo da Alhaji Bura Dada Potoskum Jihar Yobe sai Isa Lawal Girgir ɗan masanin girgir a ƙarshe yana so a miƙa mashi saƙon ta'aziyya ga iyalan Sheikh Ba Gwani Aisami. Allah ya ji kan malam Allah kuma ya ba al'umma gashuwa baki ɗaya jimirin wannan babban rashi. To amin suma amin. Amin suma amin. To sai kuma gaisuwan abar ya huce zuwa ga iyalan Umar Bambara da suke ɗaurin aure 'yar uwansu Zaliya Umar Bambara. Da farko gaisuwa zuwa ga Zuwaira Ahmed da Alhaji Mummuni Bambara da Sarki Razak Umar Bambara da Fauziya Idris sai kuma Munkaila Umar Bambara da Alhaji Audu Masigan da Hassan Umar Bambara da Alhaji Abdullahi Bambara da Abdulaziz Masigan da kuma Kasim Umar Bambara. to sai kuma wannan sakon gaisuwar abar ya huce da ya fito daga malam usain dangote karasuwa jihar yobe ya ce salam voa hausa don allah ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga kaka alhaji bukar gursuma da alhaji umar forever gashuwa da ado salati goma ga annabi da aliko auta kafinta da garba sabiola gashuwa da shamaki ubali gashuwa da buhari yahaya unguru da bala muhammad dambam da alhaji yusuf ali mele da babangida alhaji nuciya wacakal da matansa aisha usaini dangote karasuwa da mai gida na baba yakubu makere kai wannan abun ya yi girma da yawa na sayar mai da gidan yanzu shi ne mai gida <laughs> wannan abun ya mun girma A ka san baba in ka ga baba ya zuba sutura mm. ai ha baba <laughs> to kai kuma Allah sa ka sai gidan ka zama mai gida mu ma mu zo mu ci arziki <laughs> sannan kuma ya ce da antita. <laughs> alheri grace to na gode <laughs> mun gode da kuma ibrahim muhammad karasuwa sai kuma ibrahim muhammad mashina da musa musa karasuwa da shehu adamu rijau da muhammad salisu kawar da moda da ya ce da ɗiyata aisha humaira dangote karasuwa da al'ummar da ma al'ummar garin karasuwa baki ɗaya to da fatan an tashi lafiya amin sun amin Muna kuma mika gaisuwa ta musamman da fatar ƙara samun lafiya ga abokin aikinmu wato wakilinmu da ke birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Helikaya ah, wanda ah, eh lallai to Allah ƙara lafiya. Agogo sarkin aiki <laughs> wanda ya samu mm. eh, rashin lafiya to eh, Allah ya ƙara mushi lafiya da ƙarfin jiki. Iya kudi ka iya To baba yanzu kamar yadda muka muke ji a wannan sauti bakon da muka raka shi ne har yanzu dai ba mu ma raka shi ba eh. bakon namu dai da har yanzu eh. ka gyara mai dakin zama eh, mun sha ai kace wai gashi ya samu gonar tumatir saboda haka shi ma ya ce bari sai ya jira tumatir ya nuna kafin ya bar gidan to bari mu dora inda muka tsaya hirarsu da wakilinmu a mansur Nasir ga bakon namu Baffa Yaro. To iyaya za ka kamanta waƙoƙinka daga wancan lokaci da ka fara ya zuwa yanzu? Eh zan gaya maka gaskiya an samu ci gaba a yanzu ta yadda ake. Na ne? Eh na fuskan waka. Mhm. Zan gaya ma a lokacin da. Akan waka aka samu ci gaba ko ku Baffa Yaro ya samu ci gaba? Baffa Yaro da kan shi ma kuma akan waka. Yauwa to mu Tunda yanzu zan baka eh, ɗan tarihi kaɗan lokacin da muka muka taso muna waka e eh, koko yan bayan mu ma da suka taso suna waka kayan ka samu ma an sa waka ka a gidan radio kaɗai wani babban aiki sai an shafa ma me yanzu dandana ne dandana kana yin ta kana yin ta yanzu za ta bi duniya kaga an samu ci gaba bangare na kuma ni kan kaina kaga akwai konkur international da aka yi wa ma afirka mm. allah ya taimake ni na zamo na ɗaya a cikin wannan taya ka gani kenan kaga alhamdulillah kenan shi ko ne ka sani eh, a sannu sannu yake taya sai dai eh, eh, kiran da zami kaman al'umma ta kara bamu goyon baya duk da aka ce dan wake guda ke bata iri mm. tunda waƙoƙin wasu da suke yi wanda za ka ji wata waka dai kai dai ga nan dai wanda masu irin amma wanda dai gashi eh. abin da ya zamanto to shi yasa sai a rashin ma'anar waka ko ko rashin ingancin aiki rikin ingancin aiki da kuma rashin ma ma'anar waka ana yin abin karazibi eh to sai a ɗauke mu duka gaba ko a cikin haka ba ko da wata koha da ake shigowa ko wata koha sai a shigo kawai mutum ya ce mawaki ne eh to ka san eh, kowa da yanda yake abin ga ita waka ba ma waka ba duk aiki da ka sani na duniya in baka baya daraja ba ba zai baka daraja ba an baka dauke da mahimmanci ba ba zai baka mahimmanci kaji yadda ta iya take. Fafaɗan maraɗi ne an yi shi a maraɗi amma a cikin Nijar da wasu ƙasashe ya ce ta dalilin waka ya kake yi idan aka ce ka wakilta maraɗi. nan ga in na tanya mai hmm. in za a kira na bus podium sai ka ji an ce directement venu de la capitale économique eh. sai ka ji cibiyar kasuwanci eh, da an gaya ka ne eh. directement venu de la capitale économique sai ka ji public ya ce papa yaro baki ɗaya sai tribune ya dauka to kaga akwai daɗi gaskiya ka gani gagaran gari mai nisa kai da kanka kana jin daɗi saboda eh, duk abun da muke ƙasa ce muke ma don mu kwalhwado al'adunmu na gargajiya don kan a maida su ba tunda akwai waƙoƙi da dama wanda in ka diba yanzu in ka ɗauke su ka gyara yana da kyau a saurari wanda mutanen da su kai mm. kuma kai ma an ka zo ka ɗauko naka da nasu duk kana iya gyara duk ka saki amma ya zamanto a samu aiki mai kyau a samu kuma menene ake gayi a cikin waka Tun da matsala mawakan mu gaskiya suna gayin nan portukuwa in ji nasara kawai da abin da ya zo eh, abin da ya zo kuma ita waka bata gada haka nan ba in muka dawo a bangaren har yau akan waƙoƙin naka wanda suka yi fiti a duk shekara akan yi ranar sha takwas ga watan disamba da ake ce ma dizi disamba a turanci a kowace jiha a cikin ƙasashen a cikin jihohin niger akwai wata waka da ka yi a lokacin maraɗi kwalliya wannan waƙar a duk jihar da za a ta haya ana so a shi mawaƙin garin ya zo da waka wadda za ta ba da kala a ci a yi alfahari da ita yaya ne aka yi kai wannan waka maradi kwalliya capital economica an gyara maradi maradi ta zama sabuwa an gyara maradi maradi ta zama kwalliya muna da sarauta mai ƙarfi katsina da gobir maradi garin kowa ne Maraɗi garin kasuwanci. digital economy eh, ka san duk abin da ka san ni ban ina yawan sauraron information mm. ina yawan sauraron eh, kalli television da kafafen sadarwa ne eh, da kafafen yanda dai duk abin da ka san da ake so a yi a ƙasar Nijar. Wallahi na in dai ka ga in dai ka ga ba yi shi ba to sai dai in ba tuntuɓe mu ba. Saboda shine na ce maka jahili baya waka kuma waka baiwa ce. saboda ni yanzu na haka in gaya maka cewa ma eh, ya ne na yi wakan nan ni ban ma sani ba kawai ta zai zo ta dai zo ne kuma aka yi kuma ta karbu kuma ta karbu da wakan da kiɗin gaba ɗaya duka Allah ya kawo basira a ciki duka lokaci guda wallahi me in kana nan gida akwai lokacin da za ka bace ma kana cikin ɗakin ka kana ta na wani bai ma sani ba mm. kuma shi da abin da ka sani rabonka bai iya wuce ka bai iya wuce ka saboda su sauran mawakan da suka yi suna a cikin jiha ai ba yin su muka yi ba tunda kowane yana so yau ja shi ta ɗaukaka kowa kowane ɓangare mm. to shi yasa kake ganin ko da mun taimaki wannan magana To baba kaji bakon namu ba mu san ko yau za mu sallama da shi ko kuma har yanzu zai sake shigowa wannan zaure mako mai zuwa ba sai da ta yiwu. Sai da ta yiwu. Yawwa to muna godiya kwarai da gaske Allah kuma ba ƙara basira da kuma ba da nasara a wannan sana'a. Amin summa amin. To baba yau labarin da zan baka labari ne irin da dan iburo oh. wani diraban dan iburo Allah ji kan rai. Dan iburo dan drama ke. dan iburo dan daga Ado Salati sai dai ba adon ne ya rubuto ba matan shi ne Jamila da Fati. Masha Allah. Yawwa su ne suka rubuto wannan wasiƙa. Mm. Suka ce wai labarin a wani barin ce ba ne tunda da yan kaji mudi mm, mm, mm. yawwa an kaji mai suna mudi ba ba yawwa eh. to <laughs> mahmud amma ba mahmud kwari ba eh, ah, <laughs> ba na kwari ba kuma ba lalo ba yawwa ba kuma lalo ba so <laughs> mahmudi ba mu lalo ba ba kuma na kwari ba haka yace suka ce wai wata rana ne mudi yana hira da matarsa sai ya ce wa matar wai idan aka yi ruwa gobe zan je gona in shuka dawa amma kuma in ba ruwa ba zan zauna gida in gyara zauren mu wanda ya faɗi. Sai matan ta ce, to haka ko ya ce isa eh, ta ce, to sai dai mai gida baka ce insha Allahu ba. Mhm. <laughs> Sai mai mudi, eh. kasan ku baba maza wani lokaci kuna gan an ce wani mm. abu kamar an rena muku wayo. Eh, ba sai zara ido <laughs> ya ce mata, ya ce mata to, shi mm. dai ya riga ya gaya mata. ko ta ya ce mm. insha Allah ko bai ce insha Allah ba a mm, cikin ɗaya za a yi biyu. Kwarai kuwa. Ko dai ya tafi ya shuka dawa eh. ko kuma ya gyara wannan zauren nasu da ya faɗi. Haka. Shi kenan ta ce to shi kenan ni dai na ce ka ce insha mm. Allah gari ya waye babu ba a yi ruwan sama ba. Sai ya ce mace mata to tun da ba a yi ruwa ba kamar yadda na alkawarta bari in fita in gyara zaure da ya faɗi. Ya ɗebi 'yan kayan aikin shi ya fita yana fita zaure kenan baba sai ashe wani ya shiga kasuwa hmm. ya sata aka bi shi yan banga yan gari eh. unguwa anguwa suka bi shi ya yi kwana nan ya shiga nan ya kulɗa nan eh, ya yi kasan barawo gudun fafalake na eh, da wa aka haɗa mu shi ne wannan da ake cewa kare abin nan yaron ta ta kare ko yawwa shi kenan da ya kurɗa nan ya kurɗa nan sai wuf ya wuce kofar gidan mudi mudi na'am to da ya wuce kofar gidan mudi waɗanda suke ya masu waɗanda suke bin shi nan fintinkau mm. kafin su zo nan ya riga ya wuce nan wuf so su da suka iso nan suka gaya za a cewa har ya wuce nan sai suka mm. tsammanci da basu hange shi ba suka tsammanci cewa ya kurda cikin gidan nan ne ya ɓoye ya laɓe. Na <laughs> suka shigo ga baba su ma suka kutsa cikin gida sai ga mudi daidai mudi yana fitowa sai suka mai mudi. <laughs> Ta suke shi ne barawo. Magana ta zo. Yawwa baba suka mai mudi ta suke shi ne barawo suka dinga laka mashi duka. Suka dinga laka mashi duka yana cewa a shi ne shi ne ba wanda ya saurare shi. Mm. Sai da suka bashi kashi da kyau har ya suma mm. sai wani a unguwan sai hankali ya duba sai ga taguwa irin ta mudi eh. sai ce mudi ne ko sai aka dura aka ce mudi ne mudi ya suma shi kenan aka fara neman a kawo dauki aka eh. ɗibo ruwa ana kwarawa mudi aka ɗibo ruwa ana kwarawa mudi sai can mudi ya farfado duk an ji mushi ciwo duk ya jike sharka sai aka aka ba shi hakuri suka ce ai ba su san shi ba ne su ca suke barawo ne da suke bi kaza kaza kaza ana ta ba shi hakuri bayan an riga na kasa mushi mm, duka an mai batacciya an gama mai batacciya <laughs> an mushi batacciya shikenan da ya farfado can yamma ta ya tafi gida ya rarrafa yawwa ya rarrafa ya sa gida ya kwankwasa kofa ya kwankwasa eh. ya yi sallama a gida matan ta ce wa ne ne tunda dai ba fita take ba haka sai ta ce waye ne <laughs> sai ce insha Allah mudi ne <laughs> insha Allah mudi ya ce insha Allah kuwa <laughs> insha Allah ni ne mudi wato insha Allah da ake tafi zai faɗa a jiya ya faɗa ya ce shi koya aka to karshen ta dai sai da aka bashi da insha Allah amma wannan shuka dawa bai yi ba gyaran gaskiya ba <laughs> gyaran gyaran abu da yake daure ba ai ba a yi daya to ga shi duk sun haɗu ko guda ɗaya ba zan samu ba sai bugun duka da ya sha <laughs> to baba insha Allah lokaci ya kawo gaba <laughs> to insha Allah sai mu tattara <laughs> to insha Allah Juli tana ta ce ta daga mana hannu insha Allah sai mako mai zuwa insha Allah da alheri to insha Allah Allah kai mu <laughs> na alilo ina kai sheka baba Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye shiryen mu. inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku a wuni lafiya